ta baiwa da ni'ima da ya mana ta rayar da mu da tattara mu a wannan farfajiya mai albarka ta wannan masallaci da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar birnin najeriya a wannan rana ta talata bakwai ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya ta dace da ashirin da hudu ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida muna da kwan ba wata alamshi ibada da muka yi inda muka kore ya fi mana inda muka yi daidai ba mu lada mai girma kamar yadda muke roƙon su hannu wata ala inda muka fara wannan yini da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu duka wannan yini namu da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin wannan yini muna roƙon Allah ya dace da mu da su ga baki ɗaya sharrin da ke cikin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da shi ya tsare shi da mu kamar yadda muke roƙon su hannu wata ala ya mana ta goma shi da dace da duk wani alkhairi wanda ke a cikin rayuwar mu kuma ya mana katangar ƙarfe da kowane shari'a zama na biyu a karatun littafin istilalu ramadan na babban malamin farfinsa ahmad dan rahman dan usman al-qadi malamin aqida da al da al-mu'asira a jami'ar kafin da ke kasar saudiya a baya jiya mun ji bayani da malamin koro yadda ya kamata mutane su ribanto ta zama ba yau insha Allah za mu ji abubuwan da mana yake za su taimaka wajen cin gajiyar wannan wata na ramadan da libatin shafi na bakwai inda yake wala ya kuma hana mistaglalu bi shaklin tam illa ya ta haƙoƙi da na tafi umur mana yake wala ya kuma hana mistaglalu mutum ba zai sami cin cikakkiyar gajiyar wannan wata ba da shaklin tam da sifa wadda take cikakkiya illa bi ta haƙƙoƙi salatati umur sai ya tabbatar da abubuwa guda uku al'awwal abu na farko التهيؤ الإيماني لاستقبال هذا الشهر mutum ya yi shiri shiri na imani a bangaren imaninsa saboda fuskantar wannan wata بأن يورد المسلم على قلبه المؤثرات الإيمانية هي المسلم زي ما شيني مسلم in gujiro da zuciyarsa abubuwan da suke yin tasiri a imaninsa min al-mahabba na daga kaunar Allah subhanahu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amuran da za su taimaka musu wajen jin yana kaunar yan uwansa musulmai kuma yana ƙaunar yin ibada ga Allah subhanahu saboda neman dace da rahama. wal khawfi da tsoro ya cika zuciyarsa da tsoron Allah da tsoron azabar da Allah ya tattala ga wanda ya saba masa warraja da kuma fata da buri na dacewa da duk wani alkhairi da wata rahama da wata albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya tantala ga waɗanda suke bauta gare shi da kyautatawa allazi tu'ahiduhu liftinanihi bil amali salih wanda waɗannan din za su sa in zama to dangi wanda ya dace ya ribaci wannan wata da ayyuka na kwari ayyuka da ake a cikin wannan wata yawa masu albarka ayyuka ne na samun kusanci zuwa ga Allah su kuma waɗannan ayyukan abinda suke cewa wato kana yin su ne ga wanda kake so in kana son mutum ko in kana son abu sai ka bauta da kanka gare shi to allah subhanahu wa ta'ala da yake son ai masa bauta a wannan watan to ana yin bautar ne ta hanyar tattalar imani imanin kuma na tattalar ta hanyar samun kauna da soyayya ga allah subhanahu wa ta'ala to wannan abu na farko da mutum ya shirya a zuciyarsa cewa duk wani abu da ake bukata a wannan watan to zai aikata shi saboda dan neman yardar wanda yake so shine Allah subhanahu wa ta'ala da yake mutum mutane ne akwai maza akwai mata kaga jinsin guda biyu da mace da namiji kowannen su akan wanda yake so yana iya komai in kai ke son mace sai kai komai a kanta idan ita ke son ka sani komai a kan to wannan irin soyayya din kana wato Allah ya tantance biye ga wannan saboda ba dai dan yayi kalmin ya yi ga mace ba ba za ku ji cewa za ku yi wani junan ko abu ko a kansu za ku yi a kan kowanne ku kowa zai iya komai to kenan Allah shi yake da abin da na farko kuma na koli a tantantar wannan yanayi a sani abu na biyu da zai taimaka wa mutum ya ci gajiyar wannan wata na ramama a tafiyun jin yi shi ne tsari mai kyau na lokaci da kake da shi awa ashirin da hudu a cikin kowanne yi da kwana awa ashirin da hudu ka tsara wannan lokaci tsari mai kyau wa rabu barnamajin ne mutawazi mutum izana wasu tsare-tsare na abubuwan da zai yi a kowace rana wanda kuma ya auna nauyin kowanne abu da ta hakikin musayi ba saboda mutum ya tabbatar da manufofi wanda suna da yawa a wannan watan kaga akwai bauta a wannan watan ba wani dan babu zuwa kasuwa a wajen sa ba a shi ma akwai zuwa kasuwa akwai zuwa ofis akwai zuwa wajen karatu ta kafo ana karatu ka na tafsiri ana karatu ka na alqur'ani ana yin sallar tarawih za a za a yi sallar tahajjud za a yi kaza za a yi kaza to waɗannan lokutan ka kokari ka tsara su kar ka bar abin barkaci ba shi da iyaka a tsara daga lokaci da zai lokaci zai yi ka misali yanzu ka tashi cikin dare ka ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi sahur daga lokaci zuwa lokaci kaza na je masallaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza na shirya a gida daga lokaci zuwa lokaci kaza na fito wurin kaza ina fata mun gani to da haka nan in ka tsara rukunanka to sai ka lokacin ya yi maka ainihin riba kuma ya yi maka yarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana muhimmancin lokaci da aka shi da kansa ya rantsuwa da lokaci ya ce wala ina rantsuwa da lokaci wannan dan Allah ya nuna mana muhimmancin lokaci Allah bai da bukatar sai in zai faɗi magana sai ya yi rantsuwa amma ya yi lantuwar zan yi nuna muhimmancin abin don kada mutum ya ɗauka cewa ainihin lokaci wani abu ne kawai a ci a sha a ke wuce a wato yana da muhimmanci don a cikin sa ne kake ribata ko kake tsoro rusar da abin da za ka tsoro da yi in lokaci isa ne ka to ka yi amfani da shi da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ana hadisi ke ta iskalim khamsan na khams ka ribaci abubuwa guda biyar gabanin wasu guda biyar daga cike ce faragaka qabla shughli a lokacin da ka samu faraga ka samu dama doka ka mu ka yabani ne gabanin abin da zai zo ya shagaltar da kai ya hana kai misali mai unguwa na yana ta da yara ku ne wata rana ku ne ba ai ba wai yanzu dan ba sa nan ne. a'a ai yanzu suna nan amma ba abin da yake nufi bai kenan wato lokacin da za su zo su dinga nadamar wannan lokacin ashe kaza in kamata su yi amma ba su ba yanzu da su gano wannan lokacin da sai da suka yi girma hankalin sai su cikin su sannan suka gane cewa ashe wannan tsayawa da ake musu ake koya musu ake koyar da su kamar suna jin haushi sai su gane ashe kaunar su ake to da haka duk sanda mutum ya samu dama sai ya kokari ya amfani da ita a wajen karatu ina gaya wa karatun mata ina gaya musu cewa yawancin mata sai sun girma sannan suke gane cewa shi sun yi shi a kuruce su sun yi abin da bai kamata su yi ba ta samu stress mai kyau wanda za ta ribace shi amma ba ta ribace shi sai ta riga ta girma ko ba inda za ta yi lokaci ya riga ya kone to ba wai su kaɗai ba har wasu daga cikin maza su ma suna yin wannan mutum zai samu lokacin dama a madi abin da ya kamata ba sai daga baya izo yana tilon ya zama ya kaba ba na fatan kun gani tsari abu na uku da zai taimaka mutum wajen cin gajiyar wannan wata na ramadan al'ilmu shar'i bi da mutum isa ne a shara'ance ne Allah ya wajabta masa ya aikata a rayuwarsa wa marabi ya san menene allah in an aikata ina so zai yarda da wanda ya aikata shi allati yambaki sa'ayu fi tahsiliha wanda ya kamata a yi gwagwarmaya wajen tabbatar da su fi hada shahar a cikin wannan wata ka san me allah ya farlanta maka ya ta maka aikata wannan wata sannan menene yake son ka aikata wanda in ka aikata za ka sami yardansa? za ka sami ƙaunarsa za ka samu ya aminta da kai to kusan waɗannan abubuwan zai taimaka maka ƙwarai matuƙa gaya wajen ganin kari bacci wannan wata bari mu kalli wani misali za ka ga ba muna sallar hajji ba ana sallar hajji? wani sai ka ga ya zai sallar hajji? kuma ya koma gida ya kwanta ya bar fijin ya sallar ba? ina ba ta mu fahimta to da kai ta hajjus ba ka zo kai sallah su ba zai rafi kwanciyar ka kai hajjus ba sallah haka nan muna yi za ka ga sallar isha ai a bayan ta ana yi tarawi to su sai ka ga inda misali ake saukar alkur'ani sai ka ga idan za a yi eh, sallar isha sai karatu karanta jiro sura amma kuma in aka zo za a yi tarawi a raka'a goma sha ɗaya da za a yi sai an yi izu biyu waɗansu ma har da ƙari dan akwai izu ɗaya da sai an yi kokarin da sai an kokarin an shigar da su tunda za ta yi wayo azumin guda ashirin da tara za a yi kokarin sai an shigar da su to kaga da wannan gara ka yi, wannan awa izu biyu da ka yi a kan gara ka izu ɗaya a cikin sallar isha in ya so ita wannan ka yi ne ko da daga alam ta kai fa zuwa nasu misali to amma sai ka tafi a bar zaki a da kitai to duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata mutane su gane abin da aka fi so shine idan za ka yi sallar tarawih izu guda ko izu biyu to kada karatun da kai a tarawih ya ko da kai a ne a sallar isha ɗin saboda sallar isha farin ce sallar tarawih na fi ce ina fatan mun gani sama ka da yawa ka je wurare da yawa haka za ka yi ta fama sai kai ta faɗakar da su jama'a maimakon wannan allah a hadisi kudusi abin da yake ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma Bawa na bai samu kusanci zuwa gare ni da abin da na fi soyuwa zuwa gare ni ba fiye da abin da na wajabta a kan wato abin da allah ya fi so ka kula da shi ita ce farilla ba wai nafila ba ka kula da farin la kai asan asan da ita ka kyauta ta da kyau to in ya so ita kuma fula hanya sai da suna kusantar da kai da Allah ka sami soyayyar Allah to sai ka inganta ta ita ma amma ba a ce kuma ka yi fula ce ne da kake la ina fatan mun gane to wannan abu ne wanda ya kamata mutane su rike shi sosai musamman yan uwa waɗanda muke jagorantar mutane a wajen waɗannan ibadu za su ga cewa da yawa muna kaucewa waɗansu kuma saboda neman yardar mutane akwai wani tawili da ake faɗa ta ce to a ita wannan sallah ce ta farilla saboda haka son ka mutane da san sarawi wanda ya ga dama da zai yi eh, haka ne wanda ya ga dama da zai amma yawancin mutane da ake sallah isha ɗin da su ku ta suke kwana da ne da su eh, misali aka yi sallar isha aka yi ta yar gajeruwa yawancin mutane za a tarawih su ta suke su tafi ko da su ake tarawih to kaga kenan tawili ne ba da abin tawili ba can a sauƙaƙa musa a sha can kuma shi kenan wanda ya ga dama abin da kake faɗa shi ne shi ma sai a yi nasa a cikin sallar farila idan ka ji an yi karatun da ba za ka yi ba kake zaman ka to abin da muke gudu kullum ne ba zan ga kaucewa ya wani yana ga ne a ganin ya haka a ganin a zaune sai biya mai ai kamar ya ce baya a'a shi Allah ba so ka masa ibada a dole ina so ka yi ta ne willingly kana sha'awa a yanayin da za ka iya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je imran dan husayn ba shi da lafiya ya je duba shi ba ka rina damu da ya sai dai kar zai sallah ya sa an kawo masa fulo a zaune ke yin sallah idan zai sujada sai ya ɗago fulan sai sujada a kansa sai ban zalla ya kwashe fulan sai ya jefa yadda ya ɗayan sallah in zai iya a tsaye a tsaye idan ba zai iya zai yi a zaune idan ba zai iya zai yi a kwance in zai yi sujada a kasa a kasa in ba zai iya zai yi da nuni ba wani abu da za ka ɗauko ka ce bari ka kai kaza don kai sujada babu wani annabi ya kwashe ya jefa. ka yi sallah a nishaɗin annabi sallallahu alaihi ya taɓa shiga ɗakin matarsa na na zainab allah ya ƙara mata yarda sai ga wata igiya a rataye ita dai ba za ta fita ta ragaya ba ita ba za ta fita ta shanya ba ita ga wata igiya nan a rataye sai tambaye ku yangarta sai ce wannan igiyar fa sai ta ce aina na zainab ce in ta tashi tana ibada da daddare tana kiyamun laili in ta ce tana jin bacci sai ta rataye kanta a ciki idan ta tafi yiwu za ta faɗi kaga yi za ta ne za ta fincike ta ta zabe ta sai ke igiyar ita ne salli a hadukun nishaba ɗayan ku yi sallah a lokacin da yake da nishadi ina da kazarkazar ina ina in ya gaji ikwanta yake kayo ɗayan ku zai je ina neman istighfari amma maimakon yi istighfari ya zagi Allah saboda bacci ba abin da baya sawa da haka mai bacci aka ce hukunci alkalami ya sauka a kansa da haka yanka goni yana bacci da kayanka na bararwa ka ce wallahi ka mun sai ka biya in kuka je gaba alkali ka tabbata ta ce ke kamar kayan yake to ko kake kai ba ba hukunci a kanshi. shi ba abin da za a yi saboda mai bacci alkalami ya sare a kanshi. Bannan tana ya zuba maka da kaya ba abin da za a yi ba to da haka irin wannan abin dole mutane sai mun apply sai mun yarda wannan ibada da muke ba kawai muna yi ne don mu burge Allah ba Allah za ka burge Allah shi abin da kake nema a wurin Allah shine ya baka lada to shi kuma ya ki a lokacin da kake neman lada a wajensa ka karkace hanyar da yake bu wannan hanyar dan baka lada da ka karka yadda. wani abin nan ya hana ka ko girman kai ko jin wani abu a ce wai ka gaji ka zauna to sai ne waye ba jeyi ba kowa ka gani jeyi ne allah kaɗai shi ne ba jeyi ba an gane to da ka sai mun ajiye irin waɗannan abubuwa domin a rai وقد اجتمعت في هذا الشهر sun أمهات a wannan wata. سنة أو النوبة وفيما يلي فتح لصوابع البلاد mana ya ce a bayani mai zuwa buɗe ƙofa ce ta lunguna na inda za ka ribaci waɗannan ayyuka ne a rubabin istigla ga waɗanda suke neman samun fa'idantuwa da ribatar wannan wata allah an yi wasu gana ne fi haza shaha alkarim da saliha muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon cika waɗannan sauma'ori a wannan wata mai girma da ayyuka na ta fa nafrahu biha yawma kullum kullu nafsin ma da min khairin ba. sai mai farin ciki da mun aikata waɗannan ayyuka a ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi an halarta mata da shi an rubuta shi an ajiye mata shi kuma an ba ta sakamakon shi in aka gani sai a zama su an ji daɗi sura ta kusuratu al-imran ayata asalaki talatin to insha Allah in Allah kai mu gobe za mu ji inda malami koro waɗannan ayyuka waɗanda mutum idan ya aikata su don Allah da ya cika kowanne kwari da kowanne sako na wannan wata da ayyukan alkhairi waɗanda insha Allah zai murna a farin ciki da su a ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon sauraron abubuwan kuma ya ba mu ikon aiwatar da su kuma ya karɓa daga mu. Allah ka bar mu a duniya Allah ka bar mu a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka ka gafarta zunuban mu Allah ka yafa ne dukan mu Allah ka ba mu lada da girma Allah muna ka Allah ka gidan magabatan mu ka ba mu da salafiyar mu lafiya Allah yan kasuwan mu Allah ka sa albarka a kasuwancin su manoman mu ka sa albarka a kasuwan noman su masu sana'o'i a cikin mu Allah ka sa albarka a sana'o'in mu ma'aikata daga cikin mu Allah ta sa albarka a ayyukan mu muna roƙon ka Allah subhanahu wataala ka kyauta ta hanyoyin mu na nema Allah ka sa albarka cikin abin da ka babu Allah ka albarkaci iyalan mu Allah ka albarkaci neman mu Allah ka albarkaci sana'o'in mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله